ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 20 ga watan septemba shekara ta 2008 masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu daga number 46 Maje Road tudun wada Zaria jihar Kaduna Najeriya daga masallacin markazu salafiya ni mai magana sunana Muhammad Awwal Adam Abu Abdulrahman Al-Albani Zaria yan uwa musulmi a yau din nan da kamata mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma sai dai kuma ana wata sai ga wata ta faru sanannen abu ne shekara ɗari biyu da ta wuce an tsaye da jihadin musulunci a wannan ainihin ƙasa tamu da aka santa da daular usmaniya wannan jihadi wanda ya tsaye da shi wani bawan Allah ne mai suna Usmanu dan Muhammad baban Muhammad kuma ainihin wato dan fodiyo Allah madaukakin sarki gafarta mishi a wannan lokaci an samu ainihin sarakuna da dama daga cikin sarakunan ƙasar Hausa waɗanda musulmi ne suna sallah suna azumi wasunsu ma malamai ne sai dai abin takaici sai suka ainihin shata batta da shi suka yaƙe shi kamar sarkin kano na wancan lokacin da sarkin katsina na wancan lokacin waɗannan dukkansu musulmi ne suna sallah da azumi da zakka har ma sun yi hajji amma kuma suka shata batta suka yaƙi wannan bawan allah saboda ya zo da addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake shi a kansu ya ainihin karya waɗannan ainihin gwamnatoci nasu a inda ya dasa gwamnatoci na musulunci Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Shehu da kanshi ya ishara zuwa ga waɗannan maganganu a cikin littafin shi mai suna Bayan wujubil hijrati ala al-ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi shehu ya faɗi haka da kanshi a cikin waɗannan littafai nashi a cikin wannan littafin nashi amma wani abin sha'awa da kuma abin tarihi nagari wanda aka aje mana mu zage-zage da muka biyo baya a wannan ƙasa tamu da aka fi saninta da zakzak wadda bature saboda zalunci ya ainihin mai da ita zazzau sarkin wannan lokaci shine sarkin zazzau jatau malami ne na tafsiri malami ne na hadisi ya iya fikiru ya kware da larabci babu shakka a wannan lokaci shi kadai ne sarki tilo tamkar da dubu da ainihin ya goyi bayan shehu Usman dan Fodio ya mara mushi baya aka tabbatar da addinin musulunci ai wannan shine asalin kasantuwar Zaria birnin ilimi in ba haka ba a lokacin shehu dan Fodio Zaria tana daga cikin ƙananan garuruka wanda shi da kanshi dan Fodio yakan faɗi ya ce zak zak madinatun sagiratun ma'ana dan birni ne dan karami to amma sai Allah ya sa albarka saboda an samu salihin bawan Allah wanda yadda Allah da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire hassaba da son zuciya a kan shi ya karbi da'awar da ya ji wani yana yi domin ita gaskiya ana sanin ta ne saboda ita gaskiya ce ba wai dan ta zo daga wani ba wannan goyon baya da amincewa da da'awar shehu dan fodiyo da sarkin zazzauja ta yau yau shekara ɗari biyu da ta gabata ita ta sa shehu ya turo mishi malamai suka taho wannan ƙasa don su taimake shi domin shi ma malami ne a ci gaba da karantar da jama'a shi yasa za ka ga akwai nufawa akwai yarabawa akwai ibra babu irin kabilun da babu a cikin wannan ƙasa ta mu ta zakzak kuma kowa ka taɓa shi zai ce shi ba zazzagi ne na asali domin nan aka haifi kakan kakan shi kabirun an kabirin ma'ana kenan wannan cibiya ce ta addinin musulunci in ka so ka kira ta da cewa cibiya ce ta musulunci wadda bayan karɓar da zage-zagen farko suka yi wa addinin musulunci ba a taɓa yin kafirci ba a wannan ƙasar ta mu ta zakzak ba a taɓa yin bid'a ba abin da nake nufi shine ba a taɓa samun kafirci ya mamaye wannan ƙasar ba ba taɓa samun bid'a ta mamaye wannan ƙasar ba mun gode Allah wannan dacewa ce da gamtakatar da Allah maɗaukakin sarki wa zage-zage bayan tsawon lokaci turawan mulkin mallaka suka zo suka samu ragowar gwamnatin da ɗan fodiyo ya kafa wadda a wannan lokacin sarkin da suka samu a 1914 shine sarkin zazzau alu ɗan sidi malami ne mai sani game da ilimin alkur'ani da sunna gogagge game da abin da ya shafi adabin larabci ma'ana hudu ba in ya tashi shirya ta sai ka ji ta kamar daga madina aka shiryo ta a wannan lokaci ne tura mulkin mallaka suka ainihin nemi cewa za su kafa coci a cikin garin zaria sarkin zazzau alu dan sidi ya jawo ayoyi na alkur'ani ya jawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo fatoyin manya-manyan malaman fiqhun musulunci baki daya ya nuna cewa ita kasar Zazzau kasa ce wadda asalinta kasa ce ta musulunci kasa ce ta musulmi ba kasar kafirai ba ce kuma ba a taba kafirci a cikinta ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana alƙibla biyu ta haɗu a duk ƙasar da take da irin wannan siffar don haka bai halatta a yi coci a wannan ƙasa ba aka kada aka raya aka tashi aka faɗi aka yi lallashi duk yadda za a yi har sai da aka kai da barazana akan hallaka shi waɗannan abubuwan sun faru ne a daidai irin wannan lokacin imma a watan august ko a watan september daidai irin wannan lokacin wannan abin ya faru a cikin ainihin watan azumi to me ya biyo baya daidai lokacin da aka zo za a hau idi karamar sallah a wannan lokaci ya hudu ya fito ya hutuba da larabci ya bayyana cewa lallai idan turawa suka matsa akan sai an yi coci a cikin garin zaria to wannan zai iya ja a shata ainihin batta ta jihadi tsakanin musulmi zage-zage da kuma turawa waɗanda suke kiristoci babu shakka waɗanda suka iya larabci daga cikin munafukan da ke wakiltar turawan mulkin mallaka suka je suka kyankyasa musu jimillar saƙon da alu ɗan sidi ya faɗi hankalinsu ya tashi aka samu kofin wannan hudu ba aka tafi da ita lakwaja wurin gwamna lugga daga nan aka je aka kai manya-manyan yahudawa waɗanda suke koyon larabci ba don kuma manyan yahudawa na ko kuma don bukata in ta kama musu suka je aka fassara wannan hudu ba ta alu dan sidi da ainihin turanci da suka ga irin manya-manyan sakonnin da ke ciki sai suka ga cewa to ba zai yi tun da dai sun kama kasar gaba daya su ci gaba da barin irin wannan mutumin yana sarauta ba dalilin zuwa aka cire shi kenan aka kai shi garin lakwaja a nan ya karasa rayuwar shi a nan ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi sakamako irin sakamakon da yake wa duk wani sarki daga cikin sarakunan da suka tsaya domin kare addinin musulunci da kare mutuncin al'umma su musulmi da kuma tsayawa akan su yi asara ko menene na duniya domin su kiyaye mutuncin addinin musulunci Allah ya ji su kiyaye alu dan sidi jama'ar musulmi haka kasar zazzau take ana nan har Allah ya kai mu aka samu wani zindiki mai suna Reverend Bako a 1987 a College of Education ta Kafancan wadda ita Kafancan din nan ɗaya daga cikin ƙasashe ne da ke ƙarƙashin masarautar zazzau ya je yana ainihin yin wa'azi da sunan addinin Kirista ya zagi alƙur'ani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka yi rikici aka yi tashin hankali a lokacin nan saboda wata yarinya ɗaliba musulma da ke cikin ɗakin da ake wa'azin ta tashi ta ce wannan tsogalar faɗa ce dan menene za a ce ka zo kana wa'azin addinin kirista me ya kai ga kaɗa ga alƙur'ani ka zaga me ya kai ka kira suna annabi muhammadu ka zaga aka yanke ta da mari rikici ya kacaɓe daga garin kafancan bayan wannan rikici sai rikicin ya warwatsu wasu ɓangarori na wannan jiha tamu ta kaduna a ainihin kaduna da zaria aka sha dare aka waye gari an kone mafi yawancin cocinan da ke garin zaria da kuma waɗanda suke garin kaduna ma'ana kashi casa'in da takwas na daga cocinan da ke waɗannan wurare duk aka waye gari an kone su ba don komi ba saboda dama allah ce waye wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyayi rikicin da in kun can shi ba ku san iya yadda zai tsaya ba ta yi ma ya afka waɗanda ba su janyo rikicin ba abin da ya faru kenan kiristocin kafancan ne suka janyo rikicin amma ya ja aka waye gari duk kiristocin zariya suka rasa cocinansu kiristocin kaduna suka rasa cocinansu me yasa saboda wasu sun je sun canɓalo rikicin don haka fitina a kwance take manya kuma sukan ce Allah ya la'anci wanda yake tado ta to mu ma muna cewa Allah ya la'anci wanda ya tado ta din ana nan zaune a wannan hali jama'a wani abu yazo ya ainihin faru ko kuma wani abu yazo yake faruwa a cikin ɗaya daga cikin jami'o'in da Sardauna Ahmadu Bello ya kafa ita ce ma uwar jami'o'in ma'ana jami'ar Ahmadu Bello da ke nan garin Zaria ita wannan jami'ar a lokacin da sardauna ya kafa ta sai da ya jawabi sai ran da ta kama tukuna in mun zo cikakken tarihin zariya za mu ɗauko jawabin sardauna a rubuce a gan shi a bidiyo a ga sardauna yana yi a ji shi yana faɗi ga kalmomin shi da yake cewa ba mu kafa wannan jami'ar a ƙasar zazzau ba sai don tarihin yaɗa ilimi da haɓaka ilimi da ƙasar zazzau take da shi a ƙarƙashin haka ba mu kafa ta don ta saba al'ada da addinin da ke zaune a waɗannan wurare ba ma'ana wancan tarihi da ƙasar zazzauce a kan ilimi shi ya ja aka jawo wannan jami'a aka kawo ta nan to amma kuma ba za a yadda ita jami'ar ta zo da wani abu wanda zai ɓata addini da kuma al'adun mutanen wannan ƙasar ba haka aka yi a wannan lokacin da tafiya ta tafiya sai aka samar da ɓangaren karantar da al'amuran da suka shafi mulki wato abin da ya shafi gudanar da tsarin mulki na ƙananan hukumomi abubuwan da ya shafi karantar da aikin lauya abubuwan da ya shafi harka karantar da kasuwanci da makamantansu wannan sashi shi aka fi sani da congo campus a nan tudun wadar zaria aka kafa shi bayan mu nan kaɗan wannan wurin yake to doka ta farko daga cikin dokokin da aka kafa congo a kanta don haka waɗanda za su ji wannan kasar daga nesa su san duk sanda muka ce congo muna nufin ɗaya ɓangaren na AB wanda ake karantar da sashin gudanarwa da mulki da aikin lawa da makamantansu. To doka ta farko ita ce ba za a yi coci ba a Kongo, wannan ita ce dokar farko ba za a yi coci ba. A kan haka aka ainihin karfa Kongo campus babu coci. To da tafiya ta tafiya kiristoci suka ga cewa sun ɗan fara yawa, sun ɗan fara ƙarfi, suna da ƙarfin magana. sai suka fara cewa suna buƙatar a saman musu da wuraren da za su rinka taruwa suna ainihin yin addu'a a wannan lokacin sai da aka kai ruwa aka kai mari aka ɗauki faɗi aka tashi aka faɗi da ƙyar aka samu aka ainihin ɗan yi musu ɗan tanti haka wato chapel wanda yake wannan ya zo ya ɗan durƙusa ya rufe ido ya addu'a ya tafi wannan ma ya zo ya addu'a ya rufe ido ya tafi amma dai babu ainihin service in a form of congregation ma'ana ba za a taru a ce za a yi taro na gaba daya a yi addu'a gaba daya a yi wa'azi wuri ya kafu ba a haka aka fara ba su izini to amma gradually ma'ana sannu sannu suna nan sai suka fara ƙetare wannan ainihin ka'ida da aka ba su to amma musulmi mutane ne masu haƙuri abin takaici kuma nake mai faɗin wannan magana shugabannin musulmi kuma mutane ne waɗanda so da dama ba su cika sa ido akan duk abin da kiristoci suke na tsogalar fada ba don haka a wannan lokacin ana ji ana gani a cikin congo campus kiristoci suka karya dokar da ta kafa congo bayan an ce an ba su izini na su chapel ma'ana wurin da za a ɗan rinka tsuguna ana addu'a minti uku minti hudu ku wuce sai suka wargaza wannan sai suka zo suka gina naɗaɗiyar coci musulmi ba su yi magana ba a lokacin amma su shugabannin makarantar da su shugabannin kasar zazzau sun san wannan abin da kiristoci suka yi ya saba doka amma sai aka sa ido da aka sa ido kiristocin nan suna nan ƙara wafkan wuri suke har ta kai sun wafki wuri wanda yake ya shiga cikin hurma ta ainihin gidaje da kuma ainihin tsarin wuraren ainihin ɗaukar lacca har sun zo sun kafa makarantu sun yi wurare mabambanta ma'ana dai yanzu sun shimfiɗa ainihin makekiyar coci sun samu zama a wannan wuri to da suka ga wannan ta zaunu sai kuma suka tado da mataki na biyu cewa to suna so kuma yanzu kasantuwar waɗannan 'yan ɗariƙa kaza ba sa jituwa da 'yan ɗariƙa kaza waɗannan ba sa jituwa da waɗannan to so suna ganin ba daidai ba ne a ce kawai an bar su da coci kwaya ɗaya shi yasa sai suka ce za su ainihin yi coci wata kuma sabuwa ta daban wannan shine halin da muke ciki yanzu a ƙasar zazzau akan wannan muke to shi yasa kasantuwar mu da awar mu ta salafiya da akwai ruwan mu da current affairs mu ba mu ce ba ruwan mu da current affairs ba akwai ruwan mu akwai tsakin mu akwai damen mu akwai muciyan mu akwai maran mu lallai duk abin da ya shafi addini da rayuwa da ruwan mu ko an saka mu ko ba a saka mu ba muna ciki mu matukar dai a idda muke rayuwa ne a sararin duniyan nan wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa dole za mu zo mu bayani akan menene yake faruwa daga ina aka taso kunji a ina ake za mu zo mu bayani wanne matsayi suwane ne suka ɗauki mataki menene wasu suka yi kamata suwaye suka yi abin da bai kamata ba sannan menene shawarwarinmu da za mu kawo akan haka amma kafin nan ina so in dan amsa wasu 'yan tambayoyi kaɗan waɗanda mai yiwa wani wanda yake da zafin kai ko wanda yake da karambani ko dai daga cikin musulmin ko kiristoci mai yiwa waɗannan tambayoyi ta iya yiwa wani ya ce to kai albani ina ruwanka shin kai malami ne a abu ko kai ɗan makaranta ne ko kai ma'aikaci ne a abu na'am waɗannan takaitattun tambayoyi zan iya cewa na farko dai ina jin na amsa su tunda na ce da ruwana kuma da ruwanmu ba don komai ba don abin ya shafe mu na farko dai mu musulmi ne kuma wannan abin ya shafi musulmi ita kuwa jami'a ko makaranta ko hukuma wadda aka a gari to tana da alaka da mutanen garin wannan shi yasa so da dama in al'amari ya faru shugabannin jami'ar da makarantun da ke kewaye irin polytechnics da FCEs da sauransu sukan nemo ni akan cewa suna neman ina shawara ina mafita me nake ganin ya dace akan haka da gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni kuma nakan ainihin ba da shawarorin akai waɗanda mai yiwa in ta kama yau zan dan buga misali daga ciki kadan insha Allah dan haka abu na farko da ya na a cikin shine dan ni musulmi ne abu na biyu kuma ni dan zariya ne a nan garin aka haife ni dan haka nan garin mu ne dan haka duk abin da zai kawo mana ci gaba za mu so shi duk abin da zai jawo mana matsala za mu ki shi kuma duk abin da zai jawo ai tashin hankali a garin nan to za mu yi tsayin daka mu ga cewa bai faru ba balle ya jawo tashin hankali insha Allah sannan na biyu ni ne wa'azi ne a nan ƙasar zazzau kuma ni ne wa'azi ne ma na duniya baki ɗaya ashe in ta kama a nan ƙasar zazzau duk abin da ya faru na harkar addini za a ce a nemo albani sannan in na fita wata duniya dangane da wani abu in abu ya faru za a ce zo ka miƙe kai wa taron duniya bayani me ke faruwa a ƙasar ku ashe a ƙarƙashin wannan ko bai kamata in rinka baya baya da abubuwan da suke faruwa a cikin irin waɗannan al'amuran ba sannan na hudu ni mutum ne mai neman zaman lafiya da ci gaban al'ummata a ƙarƙashin haka duk abin da naga zai jawo tashin hankali zai jawo al'ummata ta ci baya to ina da gudunmawa ta magana ko ta aiki wadda za ta kawo zaman lafiya ta kuma kawo ci gaba ta kuma hana abin da zai haifar da fitina to lallai ne wajibi ne in yi bayani akai sannan tarihi ya san cewa aini tsohon ɗalibin a biyu ne kwangwazariya sai dai mamakin Allah saboda da yawa ana fama da yan bana bakwai ne da yan cirani waɗanda mai yawa san da ne karatun ma yara ne ƙanana ko ba a haife su ba amma tsoffin malamai da tsoffin ma'aikata da ke Congo a Center for Islamic Legal Studies sun san cewa aini kyankyasashen wurin ne tarihi ya san haka sai wanda bayani ya kama insha Allahu ta'ala sannan dalili na gaba wanda shine na ƙarshe yau kama kwana hudu da suka wuce mai girma gwamnan jihar Kaduna a Kitanyama Disambo kusan karfe 12 na dare ya bugo min waya a ƙashin gaskiya saboda Allah sanannen abu ne na sanar da jama'a tun ran da zan fara tafsiri cewa kada wanda ya bugo min waya kada wanda ya zo wuri na har sai na gama tafsiran nan na azumi na yi wannan bayanin don haka wayar ta kai kusan awa ɗaya tana kaɗawa na duba ban san kowa ya lamba ba don ban da ita ban yi sai ba ban san ta ba saboda haka ta kai awa ɗaya tana kaɗawa sai ban ɗauka ba can sai na ga text cewa mai girma gwamnan jihar Kaduna ne yake so ya magana da kai don Allah ka ɗauki waya wannan shi yasa sai na buga da na buga sai muka yi magana ya ce yana tambaya ta ne me ke faruwa a Zaria game da ginin coci to na dan faɗi iyakar abubuwan da zan iya faɗi na shawarwari amma na ce a haƙiƙanin al'amari a zuwa yanzu ni ma ban dade da dawowa tafiya ba hakikanin ina aka kai a yanzu ban sani ba amma ya bani minti goma zan buga wani wanda nake ganin yana da masaniyar akan a ina ake a yanzu to na buga ban samu wannan bawan Allah ba sai na buga mishi daga baya ni dai na bada irin gwargwadon shawarwarin da nake so in bayar to kun ji ashe gwamna ne ma yayi ruwa na a ciki da tsakina mai kasar gaba daya saboda haka ba karambani ne ba gwamna ne ya saka ni a ciki to kafin in fara wasu jawabai abin da zan fara cewa babu shakka godiya ta tabbata ga Allah yayin da wannan fitina kiristocin zariya suka so su ta da ita Allah kuma ya kwantar da ita don haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma muna neman Allah ya daɗin tsira da amincin shi ga manya-manyan annabawa da suka gabata daga cikin ulul azmi minar rusuli da ma waɗanda ba su ba kama annabi Musa da annabi Isa da tiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan haka za mu yi godiya ta musamman ga ainihin wato al'ummar musulmi da ke cikin Congo campus waɗanda ba su yi sauna ba ba su yi baya baya ba lallai sai da suka tsaya suka kare mutuncin addinin musulunci suka kare mutuncin musulmi kuma suka tabbatar da cewa kafirci bai yi nasara akan addinin musulunci ba don haka musulmi na cikin ainihin kwango muna yi muku ainihin addu'a Allah muku sakamako da alheri manya-manyan lakcarori waɗannan da professors da doctors da wane ne wane ne waɗanda ke center for islamic legal studies da business administration da accounting da sauransu waɗanda suka yi tsayin daka suka ga cewa wannan makirci da aka so a yi a ci amanar dokar ƙasa a ci amanar addinin musulunci suka ga cewa wannan makircin bai yiwu ba muna ainihin yi muku gaisuwa ta musamman mune muku addu'a Allah ya saka muku da alheri ko muna cewa ku kwana cikin shiri da cewa lallai dai waɗannan mutane masu makirci ne gobe ma za su sake zuwa su kullo wani lallai ne a kwana cikin shirin cewa ba za a bar duk abin da zai hargitsa mana garin nan ba balle ya hargitsa mana tsarin ainihin rayuwar mu ta zaman lafiya mune muku addu'a Allah ya saka muku da alheri sannan ba za mu ainihin manta da shugabanni na garin nan waɗanda suka yi ta ƙoƙarin duk yadda za a yi taro a ga an zauna lafiya ba mune musu addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri domin mai martaba sarkin zazzau Dr. Shehu Idris ya yi iyakar nashi kokarin wajen cewa a ga cewa an wuce lafiya ba a samu tayar da abin da zai zama tashin hankali ba. Jami'an tsaro wato hukumar 'yan sanda wadda ta shafi 'yan sanda masu sa uniform police kenan da 'yan sanda waɗanda suke shirin kundin bala mobile police da 'yan sanda na ciki SSS dukkan ku ne muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi ko muna cewa ku sani da cewa babu shakka mutumin da ake zaune lafiya yayi kokarin tayar da fitina to wannan shine fitinan ne ba mutumin da yace kada a yi abin da zai ja fitina ba wanda ake zaune lafiya yace sai a yi kaza kuma kazan da zai tada fitina wannan shine fitinan ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to yanzu abin da ya rage ina so a yan waɗannan mintoci da suka rage mini insha Allah ta'ala zan dan yi magana dangane da abin da ya shafi kaɗan daga abin da na fara magana a kai. Ina tarihin ginin coci a ƙasar zazzau, kundoji, tarihin asalin sanda aka so a gina coci a nan ƙasar zazzau 1914, ma'ana shekara biyar bayan da turawan mulkin mallaka suka ci wannan ƙasa tamu, suka so su zo wannan tsakiyar birni na addinin musulunci su gina coci. Bayan sun je sun yi haka a ina? a mafi nisan bangare na Najeriya a cibiyar khalifancin ita ce Sokoto. Yanzu ‘yan mitoci kaɗan daga masallacin Shehu da Bello, da ƙabarin Shehu da Bello cocina ne ɗibga-ɗibga a garin Sokoto. Yamma kenan, wato arewa maso yamma, suka sake kaɗawa arewa maso gabas suka je tsakiyar birnin Yola, dab da masallacin Modibbo Adama. kusa da makabarin Modibbo Adama suka yi ibda ibdan cocina a wannan wurin to shine sai suka so su ibdan cocina a Fustal Bilad tsakiyar kasar su zo birnin ilimi birnin da kafirci bai taba shigo shi ba su zo su yi ibgegiyar coci a ciki to a wannan lokacin ne wannan sarkin ya tsaya wurjanjan cocin da ba a yi ta ba kenan kuma ba a yi cocin ba ma a lokacin yana da ainihin rayuwar shi can aka tsallake daga baya aka je aka ba su can wuri mafi nisa inda aka fa sani da wusasa a yau dalilin da yasa aka kai su can kenan aka ba su dama suka je suka yi coci a can to wannan kuma wani abu ne wanda za mu zo mu ji menene aka faɗi a musulunci ma game da haka za mu yi magana insha Allah sannan abu na biyu da zan yi magana a kai shi ne hukuncin musulunci game da gina coci a ƙasar musulmi zalla irin ƙasar zazzau sannan me ake nufi ma da ƙasar musulunci wadda ake cewa ba a yin ainihin coci a cikinta waɗannan su ne ainihin abubuwan da zan tattauna insha Allah ta'ala bayan na gama tattauna su sannan zan gabatar da shawarwari waɗanda zan fuskantar da su kai tsaye zuwa ga al'ummar ƙasar zazzau da kuma ainihin masu mulki da sarakuna sannan da al'ummar arewacin Najeriya baki ɗaya insha Allah gabana littafin sharhin askari ne wanda a nan cikin garin Zaria aka rubuta shi mai suna Fathul Jawad ma'ana yanzu it, it is not a foreign book littafin cikin gida ne a cikin gidan ma a uwar ɗaka ma'ana a cikin garin Zaria aka rubuta wannan littafin ma'ana wannan littafin ba ma daga ƙasar waje ba ne amma cikin ƙasar zazzau ɗin ma ba ma a waje ba ma'ana ba ma baƙi ba ne ba 'ya'yan baƙi ba suka rubuta wa walidin wa ma walada ne malam yahuza ne ya rubuta wannan littafin a cikin garin zaria ya rubuta wannan littafin fiye da shekara hamsin da ta gabata ma'ana kenan tun ma ba a san za a yi wannan rikicin ba ko to gashi dai fatihul jawad fi sharhil irshad malam yahuza ne ya yi shi Allah ya fi mushi a cikin mujalladi na biyu na wannan wato mujalladi na ɗaya na wannan littafi a cikin kitabul jihadi malamin ya wata magana wadda shi ne matanin sai malam mai sharhi malam yahuza ya yi sharhinta ga abin da malam ya faɗi ya ce wa tunqadu kana'isu biladil anwa sulhi lakin yumna'u rammu dasiriha ya ce dukkan garurukan da ya zama an ci su da yaƙi ne ƙasashe ne na kafirai musulmi suka je suka yaƙi waɗannan ƙasashen aka yi gumurzu sai aka ci waɗannan ƙasashen da yaƙi kama ina shehu ɗan fudu ya buga misali a cikin littafin bayan wujubul hijira kamar ƙasar bargu waɗannan ƙasashen asalin su da kafirai ne da aka je aka yaƙe su sai aka ainihin ci su da musulunci tun aka same su suna da coci gashi sai malam ya ce wa tun qadu kana'is biladil anwa duk kasashen da aka ci su da karfi da yaji to za a bi a rugurguza cocinan su ba za a bar coci ba a kasar da take ta kafirai ce akwai kiristoci akwai yahudawa suna da churches sai aka ci su da yaki to ba za a bar coci a wannan garin ba za a rusa ta lasulhi matukar dai ba da sulhu aka ci su ba ma'ana inda sulhu aka ci su aka yarjejeniya aka dora musu jizya to za a bar su da cocinan su amma duk kasar da ta zama an ci su da yaƙi ne to wannan ba za a ainihin bar su da churches ba sai ce lakin sai dai kuma hatta kasar da ya zama da sulhu ce aka kama ta wadda aka ce ba za a rusa musu coci ba yumna'u rammu dafiriha idan tsofaffin cocinansu suka rushe ko suka lalace to za a hana su gyarawa ba za a ba su su gyara ba duk wadda ta rushe to ta tafi ke gashi nan fikihu ne yake faɗin wannan jama'a ma'ana kuma wannan fikihun a cikin garin Zaria ne ina fatan mun gane sai yake cewa wannan shi ta ce magana da malamin yayi sai malam Yahuza ya ce me yasa za a rugurguza cocinan garurukan da aka ce su da yaƙi sai ce li itfa'i niranil kufri saboda kashe wutar kafirci kada a sake bayan an kashe wutar kafirci a ƙasar da ƙarfi da yaji kuma a bar wutar ta sake huruwa lallai ne sai ainihin a kashe wutar kafirci jama'a kun fahimci wannan da kyau sai ce masulhi lakin yunna urammu dasiriha ai islahul munhadim ma'ana duk wanda ya rushe duk cocin da ta rushe to ba za a bari a gyara ta ba minha daga cikin waɗannan ƙasashe wasil mawaq yace a cikin wani babban littafi na fiqh mai suna al mawaq aka ce wal man'u hana cewa ba za a sake gyara cocin da ta lalace ba irin waɗannan ƙasashe ibn al-majishun wani babban malamin fiqh ne cikin malaman malikiya mai suna al-imam abdul malik ibn majishun shi ne shi ya faɗi wannan qailan ga ma maganar tashi ma'ana yanzu an yi cotton din shi kenan directly yace wa yamna'una min rammi qadimiha lallai za a hana kiristoci su gyara tsofaffin cocinan su waɗanda suke da su a kasashen su waɗanda aka ci su da ƙarfi illa an yakuna shartan sai dai fa in sharaɗi ne tun farko aka yi da su fayuwaffa to sai a cika musu domin musulmi in yayi sharaɗi yana cikawa amma in har ba sharaɗi bane to ba za a bar su su gyara ba wannan ita ce maganar da ainihin malam yahuza ya faɗi a cikin wannan littafi mujalladi na farko shafi na ɗari uku da goma sha uku a nan ƙasar zazzau aka rubuta wannan littafin jama'ar musulmi kun ji yanzu wannan ana maganar ƙasar da ta zama ta kafirai kenan wadda ita wannan kasar an ci ta da yaƙi ne to za a rugurguza cocinanta to ina kuma ga kasar da take asalinta ta musulmi ce to waɗannan za mu tattauna wannan matsala insha Allahu ta'ala kasantuwar abin da ya tado da wannan ainihin wa'azi nawa na yau wannan rikici ne wanda kiristoci suka so su tayar da shi daga ainihin Congo campus mai saurare na da kallo na wannan kasar ɗin da kake saurare na sa mai sunan yanka da cewa Congo da haka ka tashi shi kan shi kasa din sunan shi Kongo insha Allah Allah ya taimaka to ga wani malami da ya rubuta wannan littafi shi kuma ya sa mishi hukumu bina'il kana'is wal ma'abid shirkiya fi biladil muslimina hukuncin gina cocina da wuraren bauta na shirka a kasashen musulmi talifu fadilati sheikh ismail ibn muhammad al-ansari gashi wannan babban malami yayi shi kuma wannan malami ya yi wannan ne a ƙarƙashin fatwa na ainihin wato idaratul ba'usul ilmiya wal ifta'i ainihin wato wal irshad ma'ana wannan standing committee ne on scientific research and islamic verdict committee ne wanda yake binciken matsaloli waɗanda suka taso irin wannan matsalar sanannen abu ne tana tasowa to ta taɓa tasowa a ƙasar masar irin haka shine wannan malami ya marmaza ya rubuta ainihin wannan littafi shine nake so wannan littafi da yake yana da yawa domin yana da kusan shafi ɗari da wani abu ai ba zai yiwu a ce za a karance shi ba yanzu gaba ɗaya shafi ɗari da ashirin ai ba zai yiwu haka zami wa littafin ɗauki ɗaiɗai ne in ya so sai a bi a photostat ɗin wannan littafi yadda kowa ma zai same shi in Allah ya so Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari ku ji abin da ainihin malamin yake faɗi ku ji an cewa amma ashabu malikin su jama'ar imamu malik mutanen mazhab wato the malik school of law me suka ce faqala fil jawahir ga abin da suka faɗi a cikin littafin aljawahir suka ce in kanu fi baldatin banahal muslimuna fala yumakkanuna min bina'i kanisa idan kiristoci suka kasance a gari ne wanda garin gari ne wanda musulmi suka gina shi to ba za a taɓa ba su dama su gina coci ba to zariya gari ne da musulmi suka gina musulmin ma ba gama garin musulmi ba malamai waliyan Allah waɗanda suka addu'a suka tofa maka yanzu suka ce Allah ya kashe ka yanzu nan zaka mutu ina fata an gane waɗannan su suka kafa garin zariya jama'a gashi abin da karatun yake cewa Maliki School of Law abin da suka ce in ya zama gari ne da musulmi suka kafa to gaba ɗaya ma bai halatta a bada dama ga kiristoci su gina coci ba wa kazalika law malakna raqabata baladatin min biladihim tahara malamin yace haka kuma malamai suka ce da za mu mallaki wani gari daga cikin garurukan kiristoci in dai da ƙarfi da yaji muka shiga muka kwaci garin to nan ma ba za a ba su damar su yi coci ba walaysa lil imami an yukirra fiha kanisa bai halatta ga mai martaba sarkin garin ya bar wata coci ma da ke garin ba dole sai a rusa ta bal yajibu naqdu kana'isihim dole ne a fasa duk wasu cocina nasu biha waɗanda ke wannan garin amma in futihat sulhan amma in ba yaki aka ba aka kama irin wannan gari nasu ala an yaskunuha bi kharajin akan cewa za su dawo garin su ne aka ci su da yaki ma'ana kamar yanzu a ce akai yaki Enugu ko Fatakwal ko Niger Delta a je a kai musu yaki sai a ci su to in suka yadda za su zauna suna biyan gwamnatin musulmi haraji to a wannan irin halin to za a iya amince musu sai ce wa raqabatil abniya lil muslimina ya zama ainihin gine-ginen sun zama na musulmi wa sharatu ibqa'a kanisatihim jaza in suka ce to sun yadda za su biya haraji a kasar su ce fa aka ci su da yaki za su biya haraji amma suna roƙon alfarma a ban musu churches ɗinsu aka ce to in a ƙasar su ne za su biya haraji za su zauna za a amince musu ya halatta wa amma in iftitihat ala an takuna raqabatul balad lahum wa alaihim kharajun wa la tunqadu kana'isihim fakadhalika lahum thumma yumna'una min rammiha yace haka kuma in aka waye gari aka ce kasashen nasu ne sai musulmi suka je suka ainihin kwaci garin da suka kwaci garin kuma aka aza musu ainihin haraji to a wannan irin halin ba za a rusa musu ainihin coci ba in har ba su yi sharaɗi ba ma'ana in har ba su ne in har sun nemi cewa suna son a bar musu cocinan su ba za a rusa ba amma idan har ba su nemi wannan sharaɗin ba fa to za a bar musu cocinan su da ke garin da sharaɗin duk wadda ta lalace to ba za a ainihin su gyara ta ba قال ابن الماجشون عبد الملك ابن الماجشون يتي ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رست إذا رست lallai idan har aka samu churches din su tsohuwa ta lalace to za a hana su su gyara ta illa an yakuna zalika shartan fi aqdihim sai dai in wannan ya zama ainihin wato sharadi ne da aka yi fi uqdihim asad da aka zo kulla yarjejeniya tare da su fayuwassa lahum to sai a cika musu amma sai malam ya marmaza ya ce wa yumna'una min ziyadati zahira wal batina amma duk wani ƙari na sarari da na ɓoye ma'ana ko da a cikinta ne suka ce za su yi wani ƙari a cikinta aka ce sai a hana su haka in a waje ne sai a hana su kun ji waɗannan abubuwan da manya-manyan malamai cikin malaman malikiya ainihin suka faɗi kenan kamar yadda na ce muna ɗan tattaɓawa ne sama-sama wannan littafi za a yaɗa shi har kirista in suna so kowa zai mallaka mu musulmi ba wani abin mu da muke ɓoyewa kowa ya mallaki wannan littafin jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to sannan sai malam yace qala sahibun nihaya fi sharhihi al-biladu qismani manyan malamai suka ce garuruka dai a duniyan nan guda biyu ne nau'i biyu ne baldatun ibtanahal muslimuna gari na farko shine garin da musulmi suka gina fala yumakkamu ahli zimma min i'dasi kanisatin fiha irin waɗannan garuruka na musulmi bai halatta a ba kiristoci waɗanda ake zaune da su lafiya dama akan su kirkiro coci su gina a wannan garin ba kun ji jama'a kiristocin da ake zaune da su lafiya da yahudawan da ake zaune da su lafiya waɗanda ba su da fitina ba su da tsogala in dai har gari garin musulmi ne bai halatta ainihin a ba su dama su kirkiro coci ba wala baitanar bai halatta a ba su dama su gina gidan bautar wuta ba fa in fa'alu in har suka aikata a halin ba a ba su izini ba fa nuqida alaihim sai a rusa musu ita jama'a yanzu fatawar allo dan cd 1914 daidai ce ko ba daidai ba ce daidai ce kun ga daɗin karatu kenan sadda wannan aikin ba yayi da jahilci ba ne ma'ana ba sarki ne na gargajiya ba sarki ne na sunna malamin fikihu ne malamin ilimi ne ya iya don haka lokacin da ya turje ya ce ba za a yi coci ba a cikin garin zaria saboda zaria ƙasar musulmi ce me yasa da kayi fatawar ga fatawar yanzu kuna jinta bayan wajen shekara 98 ina fatar an gane sai malam ya ce fa in kana baladu lil kuffari amma idan garin asali na kafirai ne kamar ilugu kamar akwa ibom duk waɗannan irin ƙasa arna wajara fihi hukumun lil muslimina amma sai musulmi suka samu cin waɗannan ƙasashe suna gudanar da hukunci a ciki fa hadha qismani sai ce to wannan kuma nau'i biyu ne fa in fatahahu al muslimuna anwa idan da ƙarfi musulmi suka kama wannan garin na kafirai wa malaku riqabal abniya wal iras suka mallaki gine-ginen da ƙasar ta ayyana naqdu ma fiha min al biya wal kana'is to dole ne a rugurguza cocina na yahudawa da na kiristoci idan har garin na kafirai ne musulmi suka ci da ƙarfin tsiya to duk wata coci ta kiristoci wadda ake services ranar lahadi da duk wata coci wadda take ta ainihin yahudawa da ake services ranar asabar to wajibi ne a rusa sai ce wa idza kunna nanqudu ma nusadifu min al-kana'is wal bi'a yace don Allah jama'a idan ya zama a musulunci an ba mu fatawar cewa mu rugurguza cocina waɗanda muka samu a ƙasashensu tunda mun ci su da yaƙi fala yakhfa anna namna'uhum min ihdasiha misliha to ba ɓoyon abu bane kenan ba za a bar su su gina sabuwa ba in ya zama tsohuwa ma an rusa ba za a bar su gina sabuwa ba walau ra'al imamu an yabqa kanisa da a ce wani limami ko wani sarki na kasar zai ga cewa babu laifi zai bar wa kiristoci wata coci wa yuqirra fil baladi ta'ifa min ahli kitab yana son ya bar wasu kiristoci da yahuda su ci gaba da zama a wannan garin sai malam yace fallazi qata bihi al ashabu man uzalika manyan malamai suka ce a'a ba za a bar sarkin ya haka kullika manya a bar su malamai suka ce ba za a bari ba sai an rusa wannan cocin tasu jama kun ji wannan fatawa ta biyu kenan daga bangaren waɗannan malamai wannan kenan idan muka sake tafiya kuma sai mu ɗibo wani bahasi wanda da shine za mu ainihin cike wannan insha Allah malam ya ce wa qala abul haris wani almajirin imamu ahmad ibn hanbali mai suna abul haris ya ce su'ila abu abdullahi anil bi'i wal kana'isi allati banaha ahluz zimma an tambayi imamu ahmad ala gafarta malam ina hukuncin coci coci da yahudawa da kiristoci suka gina amma sai yahudawa da kiristocin da ake zaune da su lafiya babu fitina babu yaƙi babu tsogala fada ba zagin annabi a jaridu babu wulaƙanci ga masu hijabi babu zagin masu gemu ba komai ana zaune lafiya kalau da su sai suka zo ainihin sai suka gina cocina wa ma ahdathu fiha mimma lam yakun suka zo suka kawo abubuwa suka gina cross suka gina kaza wanda babu a kasashen musulmi qala imamu ahmad ibn hanbal yace tuhdamu sai a rugurguje su walaysa lahum an yuhdisu shay'an min zalika yace dan bai halatta ga kiristoci da yahudawa dan ana zaune da su lafiya su gina coci a kasashen musulmi ba shi ma masarahul muslimuna ga duk wani gari wanda musulmi ne suka kafa shi yumna'una min zalika za a hana su gina irin waɗannan cocina illa mimma sulihu alaihi sai dai in tun farko an yi sulhu da su an amince musu kun ji abin da yasa kenan ba mu tada fitinar cocin ma da take cikin Kongo cewa a rushe ba saboda tun farko manyan mu da ke wurin su suka bada izini a gina chapel dan wurin da za a zo a durƙusa a yi addu'a a tashi a tafi waɗannan su durƙusa su yi su tashi su tafi su kiristocin a lokacin na cikin Congo campus sai suka ci amana da suka ci amana suka gina coci suka saba abin da suka yarjejeniya da manyan mu manyan mu kuma suna ji suna gani suka kyale su to mu kuma da yake ba ɗan iska bane ba za mu iya wucewa gaban manyan mu ba ba dan haka ba tun lokacin ma sai a rusa wannan din ina fatan kun gane wannan shi yasa ita cocin da yanzu suka ce ma ta yi musu kaɗan ko ta protestant ce ta ƴan tawaye ce su kuma suna son a kafa ta catholic ko ta anglican ko ta ekwa ko ta wane ne muka ce ita wannan ɗin ma ai ba ta da gindin zama don yanzu idan an neme su su kawo takaddun da za su iya justifying yaya aka yi suka kai ga ginawa ina takaddar izinin gini daga hukumar jami'ar ahmadu bello ba su da ita domin abin da aka yi izini da yarjejeniya aka zauna shine a ɗanyi chapel wannan chapel ɗin ma sulhu ne manyan mu suka yarda suka yi shi ma ya saba asalin dokar ta cewa ba za a yi coci ba a cikin Congo campus ku je ku bincika wurin manya-manya waɗanda suka daɗe suka zauna ba waɗannan waɗanda suka zo 1980 1990 wani ma ya shiga 2000 waɗannan duk yara ne yan bana bakwai ku je ku binciki waɗanda suka shiga 1960 1970s su suna da waɗannan takaddun a hannu saboda haka abin da muke cewa jama'a ƙa'idar kenan imamu ahmad ibn hanbali yake faɗi yace in dai ƙasar ta musulmi ce to ba za a basu su yi ba idan ku suka yi fa za a rusa sai dai in wata yarjejeniya ce da ta ba su izini to idan manyan mu suka ce sun ba da izini kaza to a musulunci bai yarje mana mu kuma mu tashi mu ta'addanci domin mun keta alfarman manyan mu kenan shi yasa ma muka kyala wannan din ina fata an gane Allah ya kiyaye kila li abi abdullahi sai aka ce imamu ahmad ibn hanbali ala gafarta malam ish hulja ish al hujja fi an yumna ahli zimma an yablu bai'a aw kanisa idza kanat al-ardu mulkahum yace wacce hujja ce ƙasa ta kafirai ce sai muka ci su da yaƙi to menene hujja kuma mu hana su su gina coci a ƙasar tunda tasu ce wa hum yu'adduna al-jizya gashi kuma suna bada haraji wa qad muni'na min zulmihim gashi kuma addinin mu ya hana mu mu zalunce su wa azahum addinin mu ya hana mu mu cutar da su ina hujja akan haka qala imamu ahmad da yake babban malamin hadisi ne sai yace hadisu ibn abbas radiyallahu anhuma ayyuma misr masaratu al-arab hadisin da abdullahi dan abbas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani gari wanda musulmi ne suka kafa shi to bai halatta a samu coci ba bai halatta a samu wurin bautar an halatta a samu hujja kenan a cikin haka wa qala ahmad sai imamu ahmad kuma sai ya sake kwararo wani asari yace haddathana abdul razzaq qala akhbarani ma'mar qala kataba umar ibn abd aziz ila urwa yani ibn muhammad an an yuhdama an yuhdima al-kana'isa allati fi amsar al-muslimina kun ji wani sarki daga cikin sarakunan musulunci yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu mai suna umaru ɗan abdulaziz ya rubuta gwamnan shi mai suna urwatu ɗan muhammad takarda ya ce ka je ka rugurguza duk wata coci da ke ƙasar musulmi gaba ɗaya ka rusa ta wannan fatawa ce 1200 years back 1200 years back aka yi wannan fatawar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu cewa duk wata coci da ke ƙasar musulmi a rusa ta waɗannan su ne karatuttukan da ke cikin addininmu jahilci ne da rashin sani ya kai wa abubuwa suka faru na ban mamaki a ƙasashenmu waɗanda sakamakon faruwar da suka yi da yake mu mutane ne masu son zaman lafiya sai muka bari dai a zauna lafiya haka amma aka ce za a ɗibo waɗannan karatuttuka a fassara su a ce za a aiki da su ba wata coci da za ta zauna gaba ɗaya a daular usmaniya daular usmaniya ko ta fara tun daga oyo ta fara tun daga oyo tun daga ibadan daular usmaniya ta fara har sai da ta shiga cikin benin republic ta kaɗa nan sai da ta tafi har ita ce cikin fatasco duk daular usmaniya ce gwamnatin musulunci ce an tsarkake wannan kasar babu maguzanci kiristanci bai shigo ba ma babu wani addini kuma Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku kawo barna a bayan kasa bayan an gyara ta wacce barna ta wuce a kawo yan mata karuwai suna yawo tsirara a aje mana a kasashen mu a kawo cocina a gina ana cewa Allah yana da da a ce Allah ɗa ne a ce Allah yana da ɗa a ce Allah ya haihu a ce Allah yana da mata takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani abda wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abda in aka ce Allah yana da ɗa sai sama te kamar ta rugurguzo ta danna mutane gaba ɗaya a mutu ƙasa ce kamar ta burma duwatsun su kamar su faɗo su turmushe mutane me yasa saboda an yi wa Allah wulakanci an ci mutuncin Allah an tozarta Allah an nuna Allah gasajje ne an ce Allah yana da ɗa Allah ya ce saboda duk wanda ke sama ko ƙasa ko mala'ika ko waye bawan Allah ne waye isa a ce mishi Allah waye isa a ce mishi dan Allah wace ce ta isa a ce mata mata Allah lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabuna annabi isa bai taba kyama ba ba zai taba kyama a ce mishi bawan Allah ba mala'iku ba wanda zai kyamar haka to a ce a nan kasar an kafa cocina ana cewa isa dan Allah ne Allah yana da da wannan jarima ce jama'a a kawo alade ana yankawa a kawo gidajen giya a yi a kawo 'yan mata su rinka yawo tsirara a cikin garuruka da anguwannin musulmi suna ɓata tarbiyyar 'ya'ya suna wulakanta matan aure suna koyawa samari da 'yan mata zina wannan barna ce a wannan ƙasar da aka tsarkake ta bai halatta ba bai halatta ba sam Allah madaukakin sarki ya kiyaye to don haka sai Imam Ahmad bin Hanbali ya ce قال وشهدت عروة ابن محمد يهدمها بصنعاء don haka sai mai bada labari shine al'imamu ma'amar ya ce ni ina wurin inda wannan gwamna mai suna urwatu dan muhammad ya rinka rugurguza coci a garin San'a a ƙasar Yaman domin ƙasar Yaman ma akwai kiristoci a lokacin shine wannan sarki da ya rubuto da fatawa shine gwamnan ya tashi ya wannan aiki ya rugurguza waɗannan cocina a San'a aka wayi gari babu coci ko kwaya ɗaya walillahi alhamdu haka abin yake tun wannan lokacin yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu har yau babu ainihin coci a gari shekara daga wancan tsarkin da aka tsarkake ta قال عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني يفديتي وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة kaji al-imam al-hasan al-basri yace yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rugurguza cocina waɗanda ke tsoffin burane da sababbin burane rigiji gabji Sokoto da Yola da Gombe duk abu a rugurguza tsoffin garuruka sannan sababbin garuruka da aka kirkiro cocina a cikinsu su ma yace duk sunna ce abu a rugurguza zakarahu Ahmad an Abdurraz